bismillahi walhamdulillahi amma ba'ad sallolin dare qiyamul layl a lokacin da dukkan sauti ke yin tsit barci yakan yi daɗi a idanun masu yinsa sai masu bauta domin neman lada su tashi daga wuraren kwanciyarsu domin sallolin dare Allah ta'ala ya ce kwiɓinsu yana nisantan wuraren kwanciya suna roƙon ubangijinsu cikin tsoro da kwaɗayi kuma daga abin da muka azurta su suna ciyarwa rai bata san abin da aka ɓoye mata na sanyin idanu ba sakamakon abin da suka kasance suke aikatawa ɗaya daga cikin magabatan ƙwarai yake cewa sun ɓoye aikinsu domin Allah sun tashi cikin dare ba wanda ya sani sun yi sallah sai shi ma ya ɓoye musu irin sakayyar da zai musu shi ya sa rai bata san abin da aka ɓoye mata na sanyin ido ba kuma sallolin dare suna daga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wasici da su ayin da yake cewa ya ku mutane ku riƙa yaɗa sallama ku riƙa ciyar da abinci kuma ku riƙa yin sallah da dare alhalin mutane suna barci sai ku shiga su aljanna da salama wato aminci kuma sallolin dare suna cikin ababen da suke ƙara lada su kankare zunubai kuma yana cikin abin da yake ƙara wa mutum fahimtar alkur'ani da tadabburinsa Allah ta'ala ya ce lallai tashin dare lallai tashin dare shine yafi tsananin daidaita harshe da zuciya kuma yafi tsayar da zancen Allah wato ya fi kusa da samar da manufofin alkur'ani saboda zuciya da harshe suna haɗuwa kuma yin salloli da dare sunna ne mai ƙarfi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana barin yin sallolin dare ba a zaune yake a gari ko a cikin yanayin bulaguro yana mai lafiya ko yana jinya kuma lokacin sallolin dare yana farawa ne daga bayan sallan magriba domin ya zo daga sahabi anas dan malik allah yarda da shi dangane da faɗin allah ta'ala sun kasance kaɗan ne a cikin dare suke yin barci ya ce sun kasance suna yin sallah tsakanin magriba da isha kuma lokacin yana ci gaba har zuwa lokacin ketowar alfijir sai dai yin salloli a ɗaya bisa ukun dare na ƙarshe shine ya fi falala kuma sallolin dare ba su da iyakantattun raka'o'i saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam sallan dare raka a bibbiyu ce raka a bibbiyu ce idan ka ji tsoron shigan asuba sai ka yi wuturi da raka a ɗaya wanda sallar dare ta kubuce masa domin barci ya rinjaye shi ko cuta ko mantuwa ko makamancin haka to an shar'anta masa ya yi ramukon sallar a tsakanin budowar rana zuwa zawalinta sai dai zai mayar da ita shafa'i ba mara ko wuturi ba yana daga abin da zai taimaki mutum kan sallolin dare karanta ci da sha da yin kailula da rana da nisantan zunubi da sabo sai kai kokarin kasancewa daga cikin bayan mai rahama wanda Allah ta'ala ya yabe su a cikin fadin sa su ne waɗanda suke kwana ga ubangijin su suna cikin sujjada suna tsaye sai sakamakon su a wurin ubangijin su ya kasance waɗannan su ne suke waɗannan su ne ake sakanta musu da gidan aljanna sakamakon haƙurinsu kuma za su riƙa haɗuwa da gaishe-gaishe da aminci a cikinta wallahu alam